Abban Sojoji littafi na ɗari da tamanin. A littafi na ɗari da tamanin babu guda ɗaya, mun dakata ne daidai inda musamman ma bare a zamanin da muke ciki na jikinka ma ana iya haɗa baki da shi a cutar da kai balle kuma wanda ma ba ku haɗa komai da shi ba iya cuta dai azumi ta cutar da mu amma mu gode ma Allah da bata kai ga yi mana illa ba a littafin da gabata ma saurare a wurare ne muka dakata yanzu kuma zamu daura ba tare da bata lokaci ba don da ta so da tuni ta jima da halaka wasu a cikin gidan nan Allah ne ya tsare mana ku bayan ta kai karshen magana ta dan sauki a jiyan zuciya kafin nan ta ci gaba da cewa yanzu a wani hali jikoki na suke ciki ba wanda Junaid ya jikin nasu alhamdulillah suna samun sauki sosai Junaid yana kwance a betron din Bawon kuma yana a ɗakin shi. Miƙewa ta yi tare da nufar ɗakin Talal ma bi bayanta. Gaba ɗayansu ma suka miƙe domin zuwa duba jikin nashi. Lokacin da suka shiga ɗaki a zaune suka same shi. ya sauko kafafuwan shi ƙasa da alama so yake yi tafiya jin an bude kofar ɗakin yasa ya ɗago da manyan idanuwan shi yana kallon su farin ciki ne lullube su musamman ma abba jiki na rawa ya ƙarasa gefen shi ya zauna rungumo shi ya zuwa jikin shi yana shafa bayan shi alhamdulillah da alama jikin nashi ya yi sauki ba kamar yadda aka bani labari ba a cewar Ammi fuskar ta dauke da murmushi tsugunawa ta ya yayi saitin fuskar shi Junaid na Junaid dan uwana ya jikin naka zuba mishi idanuwa Junaid din yana kallon shi ba tare da ya ce masa uffan ba ya ki bude baki yayi magana sai dai kan kallon su da yake ɗaya bayan ɗaya kamar ma bai san su ba Allah ya sa bai losing memory din shi ba na ga ko magana ma ba gazayi yake yi sai dai kan yabi mu da yabi mutane da idanuwa a cewar kaftin adam usman ya ce nima ma abin da nake tunani kenan junaid da na sani kullum fuskarsa ɗauke da murmushi kamar gonar auduga ko da kada ku damu yanzu fa ya fara jin sauki na san zuwa gobe zai warware insha Allah shi kadai ya san me yake ji a cikin zuciyar shi yayi maganar ne da yake ci gaba da shafa somar kan yaron kowa sai da ya mishi ya jiki kafin nan suka yi mishi sallama suka koma falo ba su jima da dawowa ba momi ta fito hannunta rike da na fawa. daga shi sai shot a jikin shi ba karamin jiki ya ji ba amma yanzu da sauki alhamdulillahi jikin nashi tun kan su karaso talal da najib suka miƙe da sauri suka karasa wurin shi suna yi mishi ya jiki sannu murmushi ya sakar musu alhamdulillah i'm really glad to see you na yi misin ɗinku sosai Rungumo shi suka yi kafin nan suka ruko hannuwan shi zuwa cikin falo. Saman sofa suka zauna kowa ya so mai mishi ya jiki. Fuskarsa a sake yake amsa musu. A tsaye Momi ta gaisa da su kafin nan ta nufi kicin don ta shirya musu abin da za su ci. Abu ta samu a cikin kicin ɗin tana shirya musu abinci, taimaka mata ta yi suka shirya abincin a tare. Abba kuwa still da yana a wurin bebinsa ya kankame shi a jikinsa ɗago da Junaid din yayi daga jikin shi sai faman sauki a jan zuciya yake. Junaid, anya lafiya kuwa? sai dai ka bi kowa da ido kamar ma baka san mu ba don Allah ka yi mun magana kaji ko na ji sanyi a cikin zuciyata kaji kaji Junaid zuru ya yi mishi sam ya iya tanka mishi duk ya shiga damuwa jan kuma tun shi yayi haba bebin abbansa haba bebin abbansa haba bebi ko murmushi ne ma to kai mun kaji ko in san kana jina still dai ba tanka mishi ba hakan ba kalmin tayar mishi da hankali yayi ba don Allah Junaid ka kwantar mun da hankali mana duk fa na bi na damu da rashin ka na san na yi maka laifi amma dan Allah ka yi haƙuri ka jima baby boy har da ɗan murmushin shi yayi yi maganar Junaid kuwa sai bin shi da ido kawai yake me kake son in kawo maka yayi yi maganar yana shafa somar kanshi sai lokacin Junaid ya buɗe sa yana nuna mishi sa. sun yi dauɗa sosai murmushi bai sosai saboda ka sun yi datti shine ka ƙi mun magana ko to menene a ciki sunna da kansa ƙasa Riƙo hannuwan shi Abba ya yi tare da miƙar da shi tsaye. tole ya shiga da shi. A gaban sink suka tsaya. Brush ya ɗauko bayan ya matsa maklin a sama ya ce, Ha, bakinka in yi maka brush ɗin da kai na ko Bude bakin nashi abba ya tura brush ɗin a cikin mouth ɗinsa a tsanake ke goga mishi hakoran yana goge su yana goggoge su yayin da idanuwan su ke kallon cikin na juna kamli abban ya soma magana na san sun yi hotun ɗinka sosai but please we should forget about the past komai ya riga ya wuce babu wanda Allah baya jarabta a cikin rayuwa Junaid Ka gode ma Allah da ba su yi maka illa sosai ba, na san ka shiga damuwa ne sosai saboda rashi rashina da kuma ma 'yan uwanka. Ka rayu a tare da wasu mugaye marasa imani, ka tsorata sosai shi yasa ma har ka zauce. Amma yanzu alhamdulillah jiki ya yi kyau. Ya karasa magana tare da kunna tab. tsugunawa Junaid din ya abba ya tarfa hannuwan shi ya ɗebo ruwa yana kuskure mishi bakin shi bayan ya kammala kuskure mishi bakin nashi ya wanke mishi fuskar shi kamar wani karamin yaro haka yake treating ɗinsa. Hannun su rike da na juna suka fito daga cikin toilet ɗin zaunar da shi a gefen gado yanzu faɗa min me kake son ci da kyar iya cewa abba murmushi abba ya saki tare da cewa na'am bebin abbansa murmushin gefen fuska juna ɗin ya ɗan saki repeat it please sake ambaton sunan shi kamar ma yadda ya bukata abba na hannu ya saka tare da shafa gefen fuskar shi na'am sanyin idaniyata tell me me zaka ci in maka yana ƙoƙarin bude baki ya magana ja ta turo kofar ɗakin san ba ta yi tsammanin abba na a ciki ba da sauri ta juya za ta koma abba ya saurin dakatar da ita ina zuwa kunya ce ta rufe ta har ma ta kasa juyawa ta yi magana murmushi abba ya saki tare da cewa yana jin yunwa ki kawo mishi abin da zai sa a macikinsa to abba ta amsa tare da bude kofa ta fice mayar da idanuwan shi yayi akan fuskar Junaid faɗa mun har yanzu kana son ta in sa a ɗaura muku aure sun da kanshi ƙasa ba tare da ya tanka mishi ba. Ya lura da canzawar da Junaid din yayi dama kuma ya mu'allin ya ce ba lallai ne ya dawo yadda masu kasan shi ba tunda dai yanzu babu sihiri a jikin shi. Ya dawo normal yadda Allah ya halicce shi wato namijin gaske ba wai solobiyo ba. domin yanzu alhamdulillah sihirin duk da aka yi masa tan yana yaro an lalata da dama daga ciki cike da zolaya abba ya ce "Oh ni junaid allah ya sa dai ba irin rafaid ba ne na ga magana ma wuya take yi maka Fuskar ka kuma a ɗaure babu annuri. Turo ƙofar jihar ta yi ta ɗauke da tire ɗan madaidaici. Full stop ne ta ɗauka a saman shi. Miƙewa bai yauwa my daughter zo ki zauna kusa da shi ki taimaka mishi ci abincin sosai. Ni bari na koma wurin su amme ko? Ta amsa mishi da to juyawa abba ya bar musu ɗakin daga shi sai ita. Tun da ta shigo Junaid bai ɗago ya kalle ta ba, tuni ta sha jinin jikinta yadda ka san ba wannan Junaid ɗin da ta sani ba, mai yawan fara'a ga surutu kamar aku. Ajiye tire ɗin ta yi a saman tebul ta janyo shi zuwa gaban shi. Me zan zuba maka? Da ƙirƙe bude bakin shefurta conflex nake so. Bari na je na haɗa maka to. yanzu nan zan dawo. Cike da kulawa ta yi maganar a hanzarci ta fice daga ɗakin. Afta kamar mintuna ta dawo hannunta ɗauke da kwaf ta sanya mishi cokali a ciki. gefen shi ta je ta zauna tare da miƙa mishi kwaf ɗin ganin yadda yatsun hannuwan shi ke kyar mayisa ta ce in baka ba a baki ɗaga mata ka yi alamar e ɗaukar cokalin ta yi a tsanaki ta soma ɗeba mishi complex ɗin tana tura mishi a baki yana sha natsuwa ta yi tana kallon lips ɗinsa sun yi red sosai yadda ka san ma na jinjiri ba ƙaramin misin ɗinsu ba ƙaramin misin ɗin shi ta yi ba gashi yanzu ya sauya mata ko son kallon ta ma baya yi balle ma a je ga magana Junaid da wata iriyar katsalalliyar murya ta ambaci sunan shi. Dago da idanuwan shi a kanta ba tare da ya amsa mata ba. Murmushi ta ɗan sakar mishi tare da cewa ashe da rabon zan sake sanya ka cikin idanuwa Na Na shiga tashin hankali sosai lokacin da motar nan ta danne motar ka Duk a tunanina kana a cikin motar har zaucewa sai da na Allah ne zan rayu a cikin lokacin. Mun shiga tashin hankali sosai ni da su ya Umar. Tunda ta fara zuba, tun ta fara zuba yake kallon bakinta labari ta soma bashi na abin da ya faru bayan mutuwar shi har zuwa bayyanar shi har da ma 'yan hawayenta da a ce na rasa ka a wannan lokaci bana tunanin zan iya san wani ɗa namiji a duniya zan ƙara rayuwata ne ba tare da na aure kowane mutum ba sai da ta kai ƙarshen maganar ta tukunna ya ce who are you gabanta ne wani irin mugun bugu ras kake ji waro ido waje ta a tsananin firgice take kallon shi hankalinta a matuƙar tashi ta ce junaid Kana nufin baka san ni ba? I know you are just kidding me. Please who are you? Ya kuma tambayar ta again. Abun ya yi mugun daure mata kai. Juna ni ce fa jaɗinka. You are Juliet. Girgiza kan ni ban san ki ba. Ban san wace ce ke ba. Kin zauna sai zuba kike yi min kamar rediyo. Ya sa magana tare da miƙewa ya nufi cikin toilet ya shige. Tare da jan kofa ya datse ta. fashewa ta yi da matsananciyar kuka kamar nan ta zai fita yana a cikin toilet din yana jiyo shi shekar kukanta a jikin kofar ya tsaya can kuma ya bude kofar yana ta. daga zaran ya ga tana kokarin juyawa sai ya karkame kofar in ta kawar da kai tana shekar kuka kuma sai ya bude yana ci gaba da kallon ta miƙewa ta yi da ƙyar ta bude ɗakin ta fice a jan zuciya ya sauke tare da budar kofa ya fito saman gado ya koma ya zauna fuskar shi ɗauke da ƙayataccen murmushi side face Lokacin da za ta fito daga ɗakin Abba, a falo ta samu Ammi tare da matasan gidan da su Abba da dadinsu. Sai nasiha take yi musu tare da yi musu addu'a suna amsa mata da amin. Korido ɗakinsu ta shige, korido ɗin ɗakinsu ta shige a ƙofar ɗaki ta tsaya tare da sanya hannayenta biyu tana goge hawayenta kafin nan ta tura kofar ɗaki ta shige daga ciki a kwance ta samu sana tana ta sharan bacci su kuma tana a zaune gefen gado hannunta rike da qur'ani tana karantawa jiki a sanye jaɗin ta karasa saman gado ta haye tare da rufe idanuwanta Allah kaɗai ya san yadda take ji a cikin zuciyarta. A bangaren Sirish kuwa yanzu sun koma kwana betrun din Azmi ita da Amrish ta so su yi magana da Momi Azima Amma lokacin da ta je ɗakin da ta sauke bacci ta samu ma tana yi, da alama ma ta gaji sosai ba dan mata so ba ta dawo ɗaki. Amrish ta samu a tsaye tana ta faman zarya ta kasa runtsawa, da alama tana zulumin wani abu ne wanda ya faru ko kuma wanda yake shirin faruwa. Lafiyar ki kuwa? Me yasa ma baki fita waje ba kun gaisa da 'yan uwanmu da suka dawo? Fuskar ta dauke da matsananciyar damuwa ta ce tsoron haduwa nake ji da su. Gani nake kamar in suka gani za su kore ni ne in suka ji ko ni wace ce kina da matsala a murshi na fa ce miki ki saki jikin ki family din mu ba kamar yadda ma kika yi tsammani bane suna da mutunci sosai kowa zai karbe ka hannu bibbiyu ne ni dai kawai dai ina fargaba ne ta karasa magana tare da komawa gefen gado ta zauna ci gaba da magana ta yi har yanzu ina jin raɗaɗin abun da dangina suka aikata abun yana kona mun rai duk ina tuna ina jin kunya sosai yanzu bana da kowa ni kadai na rage a cikin su labarin rayuwa ta san babu daɗin ji yanzu wata rana idan na yi aure na haihu ‘ya'yana za su tambaye ni game da a dangina me zan ce musu idan ma ban faɗa musu ba dole su ji auren mutane ko da yake na san ma babu wanda zai aure ni ba kowa ne zai so ya haɗa zuri'a da ni ba saboda gudun kada ‘ya'yan shi su taso gurɓatattu da ke take ta kai ƙarshen maganar nata hawaye sharkaf akan fuskarta zaman gefe sai ta yi tare da dafa kafaɗarta insha Allah hakan ma ba zai taɓa faruwa ba amrish Ki manta da duk wani abu da ya faru a rayuwarki. Ki manta da wasu dangi da kike da su. Family ina sun zama naki, miji kuma insha Allah kin samu. Mu da muke da zaratan samari kika sani ko ɗaya daga cikinsu wani ya yi da ke? Duk da ta san ba abu bane mai yiwuwa sai da mata ɗan yi murmushi kalaman sirri sun ɗan sanyaya mata zuciyarta. faɗa mun babu wanda ya kwanta miki rai a cikin su yanzu nan na je in sanarwa abba in aka tashi aurensu ya umar ya haɗa da naki murmushi amrish ta saki tare da ba tare da ta ce komai ba kin san fa muna da gagarumin biki a cikin gidan nan abba ya ce kowa sai ya daura mishi aure rannan ina jin su suna tattaunawa da dadi kuma kin san ma wani abun farin ciki yawancin matasan gidan nan duk ba sa kula 'yan mata abba ya ce duk wanda ma bai da budurwa zai hada shi ne da ɗaya daga cikin 'ya'yan abokanansa ne idan ina sa ran ke ma abba zai hada ki da wani ne a cikinsu ya kike gani idan ma ya Yusuf ya aure ki ta yi tambaya tana kallon ta yau ta dage sai zuba take yi mata duk dan ma saboda farin cikin ta murmushi ta dan saki still dai bata tanka mata ba ko ba kya son shi sai lokacin amurci ta tanka mata idan ina son shi shi yana sona ne kuma fa haka ne ai ko ko ba shi ba akwai su ya ga twins ga ya adam shi ma fa ya haɗu fa sai rish ni yanzu ba soyayya bace damuwa ta ta yi maganar yayin da take gyaran kwanciyar ta saman gado. Are you missing someone? Daga mata gida ta yi alamar A eh, kafin ta ce ban san a wani hali yaya Harun yake ciki ba. Bawan Allah bai da kowa mu kaɗai muke muka rage. Ni na samu dangi da zan rayu a cikinsu. Shi kuma fa wa zai kula da rayuwar shi tuni hawaye sun wanke mata fuskarta ita kanta sari ta damu sosai akan harun tun lokacin da suka ji cewa ba yin kan shi bane Jinjina kai ta ɗanyi kafin ta ce insha Allah zan iya iyakar bakin na wurin ganin na yi magana da dadi akan su nemo shi duk da ina fargabar in tunkare su da maganar. Dakatawa ta ɗanyi da yin magana kafin ta ci gaba da cewa ina so da nemi alfarma a wurin yara fight amma na san da ƙyar ya yi mun. Wata alfarma kenan? Amrish ta tambaye ta tana kallon ta. hukuncin da aka yanke wa antazumi ya yi tsauri sosai a ɗakin duhu aka kai su zai yi wuya su yi watanni idanuwansu ba su raunata ba sun kuntata sosai zuciyarsu ma za ta iya bugawa su mutu sai rish ashe ba da hankali duk girman zunubin da suka aikata muku a haka har ma kike tunanin nema musu sauci wallahi kar ki fara ni hukuncin da aka yi musu ya yi mun kaɗan so nake yi a kai su kod nan take alkali yanke musu hukuncin kisa ta hanyar rataya Rai a bace take magana, sai da kuwa sakin baki ta yi galala tana kallon ta, sai ka ce ma ba akan mahaifiyarta take magana ba. Sai da ma ta kai karshen magana ta sannan sai ta ce ke ke ce dai baki da hankali Amrish, iyayenki fa nake magana nake nema mu sassauci ba wai ina nufin su fito daga prison ba. Ina so ne a fito da su daga wannan ɗakin duhun. sannan a rage shekarun da aka sanya musu sun yi yawa abin da nake so ki gane shine ba su kashe mana kowa ba zunuban da suka aikata ko in ce zunubin da suka aikata tsakanin su da Allah ne kuma Allah gafurur rahim ne wani irin kallo amrish ke yi mata a ƙarshe ma sai ta juya mata ƙeya ta sanya filo ta toshe kunnuwanta dariya sai ta yi tare da kai hannuwa ta dunguri kan amrish Allah ya sa kar Allah ya sa ma Allah ya sa ma ki ji kar Allah ya sa ki gane ma tunda dai ba ganewa zaki ba Mikewa ta yi daga zaunin da take yin gefen gado ta nufi toilet kawai ta shige. Shigar ta ke da wuya wayata da ke ajiya saman side drawer ta soma ringin. Amrish ce ta ɗauki wayar tare da duba mai kiran ta ga my boss man. Shi ne sunan da ta gani akan screen ɗin wayar. Bata ɗaga kiran ba har ya katse. After kamar mintuna text message ya shigo cikin wayar. Hannu ta saka ta janyo message ɗin ya buɗe. Ta soma karantawa. I am, on my way. Shi ne abin da ya rubuto mata kawai. Murmushi ya murshi ta saki duk da bata san sakon wane ne ba amma tana da tabbacin cewa yana da kusanci da Serish sosai. Mayar da wayar ta yi saman drawer ta ije. Ko me yasa take yawan yin wanka dare? Oho. Ta yi maganar ne tana murmushi. Tsakankanin mintuna bacci awon gaba da ita ita. Lokacin da Sari ta fito daure da tawul a kirjinta, All Clock ta fara kallo karfe 12 na dare, ezia din ya sanar da ita cewa daga yau ya gama zuwa aiki Kos aikin shi ya kare a Najeriya zuwa gobe za a ba su lambar yabo sannan za a kara ma matasan gidan nan matsayi wurin aikin su sakamakon namijin kokari da suka yi wurin kawo ƙarshen miyagun da suka addabi ƙasar a sai suna kai harin su sassa da lungu da sako na ƙasar a cikin mont inda muke ciki za a ɗaura musu auren su Umar kafin su wuce US duk in ta tuna Umar zai yi aure da Husana zai tafi wani iri take ji a cikin zuciyarta in ta duna Ezra ɗin zai bar garin. Ba don ta so ba amma ta ci alwashin ba za ta taɓa bin shi US ba kuma ba za ta taɓa neman ya, ya tafi da ita ba. Ko ta nemi ko ta nemi soyayyar shi ba ta lura ba san ta yake yi ba yana yin amfani da ita ne kawai don ya biya buƙatar shi kawai in kuwa har haka ne bai san darajarta ba babu wani dalilin da zai sa mata nace ma rayuwarsa. Jiki a sanye ta zauna gaban miro ta jima a haka kafin nan ta ɗauko handraya ta jona ta a cikin soket Nan take iska ta soma busowa bu bu da ƙarfin gaske. Busar da gashin kanta ta ci gaba dai fofo Yanzu tsawon gashin kanta ma ya dawo fiye da na dama har ma waist ɗinta ga cikowar da yayi. ya yi zama ya yi kumbus, daga gaban goshinta kuwa wani kwantaccen gashi ne wanda ya ƙara ma fuskar nata kyau bayan ta kammala busar da gashin kan nata. Ta shafe ko ina na jikin nata da waɗannan mayuka da anti azima ta bata. Bayan ta kammala light makeup ta yi akan fuskar ta fauda ta shafa, ta murzaman baki har ma wani ƙyalli lips ɗin take yi. Migewa ta yi daga gaban miro ɗin ta koma wurin wardrobe ɗinsu wata matsanan wata matsiyaciyar baby doll ta ɗauka shara-shara wadda da ita da babu duk ɗaya ne net ne kawai a jikin rigar black color kana hangan komai muraren a bayyane iya gwiwar rigar ta tsaya mata komawa ta gaban miro ta ɗauki turarukan nan na hajiya azima ta bata ta bi ko ina ta feshe wani irin shu'umin kamshi ne ke fita daga jikinta hatta amrish da ke bacci sai da turaren nan ya kai mata makogoro ya kai mata karo Ribon ta ɗauko nan fa ta so makici ne daure su margan nata kuma kun san cewa su man yayi yawa wani lokacin sai mun haɗu mu uku ne muke haɗuwa mu daure mata shi har da ni ma da nake kawowa ina haɗuwa muna ƙoƙari wurin ai to ni ne na ɗaure ma tunda ni na faɗi yadda aka ka daure ko to Ribon ta ɗauka nan fa ta so cici ne daure su ta yayi yawa sosai gashin sai ta sha wahalan tattare su mar za ta daure gashin ya kubce ta wani bangaren Tuni ma ta fara haɗa gumi tana kamar mamayin dambe. Ta jiyo sautin shigan motocinsu a lokacin, a jere suka shararo da gudu zuwa cikin gida. Bayan sun yi fakin ɗin motocin, amson ya buɗe murfin mota tare da zagayawa ya buɗe mishi mota. Saukowa ya yi daga cikin motar, jikin shi na sanye da amitroza trouser light green shade ta ɗame shi sosai sumar shi kuwa ya ɗaure ta a shi. Fitowa Mejo ya yi ya buɗe wa Mashal Umar ya fito, kaya kala ɗaya ne a jikinsu. sa? muna ƙara taya ku murna a kan nasarori da kuka samu. Mejo ne ya maganar. Duk wata nasara da muka samu da taimakon Allah da kuma taimakon ku, muna alfahari da ku, kuma insha Allah da zarar mun koma US za a karrama ku matsayi, za a ƙara mishi. Dan dia special gift da muka shirya muku, ba zata kawai dai za mu yi muku. Umar ne ya yi maganar fuskar shi ɗauke da murmushi. Sa, ni ba na son a ƙara min matsayin aikina saboda ba na son na daina aiki a ƙarƙashinka. Na saba da kai sosai kyautatawar da kake yi min yasa ba na son rabuwa da kai. Na fi so ko da yaushe na kasance a ƙarƙashinka. Mejo, na kai ƙarshen maganar shi Armstrong ya ɗaura da cewa ni kai na sa ba na son mukamin da za a bani in dai zai sa na daina aiki a ƙarƙashinka. A ƙarƙashin SGR ne. ni kaina sa ba son aikin da za bana son mukamin da za bani in dai zai sa na daina aiki a karkashin SGR ne dagowa SGR yayi tare da kallon shi ya dan jefe mishi rara dama ya jima yana son ma a kara mishi matsayi amma ya kafe akan shi fa ba zai daina driving din shi ba sun shaku sosai tun suna shekaru ashirin a duniya Allah ya haɗa jinin su hasali ma laifin Laifi Armstrong ya yi aka kama shi da nufin a hukunta shi, jiya shi ne ya saka aka sake shi, sannan ya saka shi ya yi mishi alkawarin ba zai ƙara aikata laifin ba. Tun daga wannan lokacin ya yi ma Uncle Donald magana aka sama mishi aiki ya fara karɓar ga shi yanzu ya maida shi mutum. Babu abun da Armstrong bai mallaka ba. babu abin da bai mallaka a duniyan Allah nan ba in dai abin da ɗan adam ke mallaka ne gida mota kamfani wasu abubuwa na rayuwa na jin daɗi dai kan babu abin da ɗan adam zai ce yana da shi ba wai da yawa ba ina da abu kaza shi ma yana da shi aure ne kawai dai bai yi ba daga ciki shi ma ɗin saboda ajiyar bai yi ba da shi yake yin koyi hatta gyaran gashin ajiyar irin nashi ne akan amsterdam kamar ma da amsterdam yake da ajiyar to haka mejo yake da umar abokan juna ne kud da kud babu rabuwa kud da kud whether you like it or not dole ku karbi mukamin da za a baku ya karasa magana kamar ta kai duka duka nan wurin zamu dakata sai mu hada littafi na gaba don jinyar da za ta kasance wato littafi na eh, ɗari da tamanin da uku a yayin da muke tafiya da goron sallan mu muna nan a jihar eh, eh, sokoto state ko sokoto muke ko sokoto zamfara Sai ma ina? Na manta Allah kuwa. To shi kenan dai bai da matsala Sokoto Zamfara ina muku barka da sallah. Dama na ma Sokoton da ma fa Zamfara ne za mu je. To shi kenan dai ba dama ina mana barka da sallah baki ɗaya ko sai mu haɗa littafi na gaba don jinyi da za su ci